Majalisar koli ta tsaro a Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta yi wani taro na gaggawa domin duba yanayin tsaro a cikin Najeriya tare da ɗaukar matakan da ya kamata domin a kawo ƙarshen ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a cikin ƙasar. Mambobin wannan majalisar dai sun haɗa da manyan jami'an tsaro na sojin sama da na ƙasa da na ruwa da kuma jami'ai na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya da mai bawa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro da ministoci da dai sauran manya-manyan jami'ai da tsaro yake hannunsu a sassa daban-daban na Najeriya inda suka yi na'am da cewar ya kamata a ƙara ɗaukar matakai wanda da za su kawo ƙarshen ci gaba da tashe-tashen hankulan da ƙasar ke fuskanta musamman a ɓangarorin da suka shafi sace-sacen mutane da rikita-rikita da ake samu tsakanin manoma da makiyaya da masu satar dabbobi da dai sauran matsaloli na tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Mr. Femi Adesina shine mai bai shugaban ƙasar Najeriya shawara a kan sha'anin yada labarai ko ya mana ƙarin haske dangane da matsayin da ita wannan majalisar ta cimma. A Security Council meeting has just been concluded chaired by President Muhammadu Buhari, and uh, all the security chiefs were in attendance. Wannan atisaye wanda sojojin Najeriya suka kakagabawa suna Catres yana gudana ne a arewa ta tsakiya inda nan ne aka fi samun tashe-tashen hankulan da ya shafi manoma da makiyaya da kuma sauran masu ta'addanci ana sa ran ba da jimawa ba wannan atisaye da ake yi zai kawo ƙarshen ko zai rage matuƙa gaya ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma da kuma sauran masu aikata waɗansu miyagun laifuka da wannan atisayen zai shafa exercise by the Nigerian army called Operation Cat Race had been announced and and it takes off later this week in the north central zone. In ji Mr. Femi additional kakakin fada gwamnati tarayyar Najeriya. To amma ganin cewa an shayin irin waɗannan tarurruka tsakanin shugaban ƙasa da manyan jami'an tsaro na Najeriya amma ana ci gaba da sauran rina a kaba. Na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro kuma wani tsohon soji wato General Abdulrazak Umar domin in ji ko akwai wani abu da gwamnatin ba ta yi daidai ne ko kuwa akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka wanda har yanzu ba a ɗauka ba. Idan ka ga irin wannan abu yana faruwa to ɗayan biyu ko ba a hayyace makasudin da abin da za a yi ba. Za a yi kaza za a yi kaza dan a kare kaza ko dan a daina kaza ko dan a rage kaza. Kaga na farko kenan. Ko kuma idan har an daddale cewa za a daina kaza za a kare kaza dan a kare kaza ko za a yi kaza dan a kare kaza sai kuma aka ce to wa zai wanzar da wannan abubuwan da aka yi to nan ma aka samu matsala an baka samu wanda zai wanzar da ba ya yi su yanda ya kamata a to kaga ba abin nan ba mutum ne kamar mota ka ce ta lalace maimakon ka kai an an daddale maka cewa ba ba kaza ko akwai kaza maimakon ka kai ta wajen wanda ya iya yara sai kuma ka hada ta da wanda bai ba abin da ya sani buga buga yayi wani lokacin akan gane me ya kamata a yi akan san ya ya kamata wa ya kamata a sa amma saboda uzurorin siyasa to sai a wannan abun ko kuma ba za a bashi muhimmancin da ya kamata ba to wannan yakan jawo wani abu na tsaro ya wargace baka ganin cewa rashin yiwa wa bangarorin tsaro garan bawul na gaba-gaba a jerin matsalolin da suka kawo ci gaba da taɓaɓɓarewar tsaro duk da irin matakan da gwamnatin ke ɗauka a yanzu to wannan ma yana da usuru amma in dai zaka la'akari da abinda mutum ya gani ko ya ji ko yake ta da kwari nufi na ya taba yi ko ya taba shiga cikin abu na akasarin abin da yake ja irin wannan ba rashin sanin wanda suke rike da abin ba ne akasari abin da yake jawo shi siyasa akasari ba wai na ce maka ba haka ba ne yakan faru din eh wanda aka sa ba san abin da suke ba ko kuma sun san abin da suke yi amma ba za su yi ba saboda abin da suke so ko abin da ba sa so akan samu haka amma akasarin irin wannan in ka ga ya faru to ka tabbata da walakin maganan nan ka bi karkarin abin akwai siyasa a ciki akwai kwancin siyasa a cikin maganan nan general abdulrazak umar a tattauna da na yi da shi a abuja yanzu yan najeriya sun sa ido su ga tasirin da wannan atisaye zai yi wurin kawo ƙarshen ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu musamman tsakanin makiyaya da manoma umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya